اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاشد قوتا من البركة وترمضان رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina tara, wanda ya zo sha biyar ga watan tara biyu da takwas. muna nan a cikin suratul ahzab za mu tashi aya ta bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى موسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الله سبحانه وتعالى وإذ كأنبتا iz yayin da akhadna muka riki minan nabiyina daga annabawan Allah misaqahum alqawransu wa minka kai ma mun riki alkawari daga gare ka wa min nuhin haka mun riki alkawari daga annabi nuhu sallallahu alaihi wa sallam wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam wa akhadna Allah ya ce mun riƙi misaqan ghalizan alƙawari mai kauri minhum daga waɗannan annabawa wannan alƙawari malamai suka ce an yi abudullaha wa yad'u ila ibadatihi wa yusaddiqu ba'dhum ba'dan wa an yansihu liqaumihim abubuwan da Allah ya rike alƙawarin an ce abubuwa ne guda hudu na ɗaya za su bauta wa Allah ta'ala shi kaɗai za su kira zuwa ga bautar Allah shi kaɗai kowane annabi zai gasgata ɗan uwansa annabi sannan za su wa al'ummansu duka nasiha wannan shine abinda malam muƙatil ya fassara abinda malam ya ce yace akhadhu misaqin nabiyina an yusaddiqa ba'dhum ba'aza. alkawarin annabawa da aka riƙa shine shashinsu za su gasgata shashi shashinsu za su imani da shashi su annabawa ba kamar 'yan siyasa ba ne da in wannan ya zo sai ce ta baya ba ta kai ba ko tasa tafi ko ta yi daidai da tasa shi annabi da annabi dukkaninsu aiki ɗaya suke yi kowa ya zo yana kira ne zuwa ga abu guda a ibudullaha malakum min ilahin gairu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-tagut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala وما أرسلنا من rasulin? من nuhi ilaihi. نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون saboda haka dukkaninsu aiki ɗaya suke don haka duk wanda ya tarar da ɗan uwansa to zai gasgata shi shi yasa ƙaryata annabi ɗaya daidai yake ga ƙaryata dukkan annabawan Allah shi yasa Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalina mutanen annabi nuhu sun ƙaryata dukkanin manzannin Allah tare da Allah bai aika musu dukkanin manzanni ba to amma tunda sun ƙaryata ɗaya daidai yake da sun ƙaryata dukansu gabaki ɗaya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wali'a la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma raba tsakanin ɗaya daga manzannin Allah duk mun yi imani da su qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna ba wanda ya morewa addinin Allah irin musulmi shi yasa an ce an taɓa yin wani sarki ba ma guje yana bautan gunki kuma a ƙasarsa akwai musulmi akwai yahudawa akwai nasara sai ya mafarki ya shiga ɗaya daga cikin addinan nan uku amma kuma ya tashi a mafarkin ya manta wanne ne to shi ne yasa aka gayyato masa katafaren malami da haham manya-manyan malaman yahudawa da kuma rabaram irin na coci ko fasto ice a zo a yi masa bayani dangane ga waɗannan addinai tunda kowa ya ce daga sama aka saukar da addininsa kowa ya ce yana da littafi kowa ya ce yana da manzo to su zo su tattauna shi a zaɓa maɗa yake so ya shiga a cikin uku ya ce domin ku yahudawa kun ce kuna da annabi musa da attaura ku kuma nasara kun ce kuna da annabi isa da injila ku ko musulmi kun ce kuna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani to kun ce duk kuma Allah ne ya aiko da waɗannan addinan uku to ni a zaɓa min ɗaya a ciki da haka sai malamin coci ya ce to shi yana ga ya shigo cikin addinin kiristanci zai yi imani da annabi isa zai imani da injila kuma zai bauta wa Allah ba yahude kuma yace ya shigo cikin addinin yahudanci zai yi imani da annabi musa zai kuma yi imani da attaura shi kuma malansa ya ce to in ka shigo addinin musulunci a cikin addinin musulunci akwai imani da annabi isa akwai imani da injila a cikin musulunci akwai imani da annabi Musa akwai imani da attaura a cikin musulunci akwai imani da ƙur'ani da kuma imani da annabi Muhammadu kenan duk abin da za a ba ba Yahude akan yayi imani da annabi Isa annabi Musa da attaura in ka shigo musulunci ma za a baka haka duk abin da za a ba wa kirista ko nasara akan imani da annabi isa da injila in ka shigo musulunci ma za a baka amma abin da za a ba wanda ya yi imani da ƙur'ani da annabi muhammadu to in ka shiga yahudanci da nasara ba za a baka ba sai ce kuma ka tambaye su haka ne mu a musuluncin wajibi ka girmama annabi isa ka girmama injila ka girmama annabu Musa ka girmama at-taura ka girmama annabu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka girmama injila ka girmama qur'ani idan ka ce ka kafirce wa daya daga cikin wannan gayyar to a haƙiƙa ka fa kafircewa addinin musulunci ne to sai shi ɗin wannan wato sarki ba ma guje sai ce eh lalle ya zaɓi ya shiga inda zai haɗa ukun duka shine addinin musulunci ko ta ina dai aka samu ci za a ci da shi so da haka ya shiga addinin musulunci su ma waɗannan da aka gayyato mutum biyun su ma sai suka ce kai su ma sun musulunta wata rana ana karantarwa a wani masallaci a masar sai wani nasara ya shigo ya ce shi wai mai isa musulunci ya ce ya yarda musulmi ya auri ‘yar kirista ko ya auri ‘yar yahudawa amma shi kuma kirista ko ba yahude in ya zo neman auren 'yan mu ba ma ba shi ya kamata yadda suka ba mu mu ma mu ba su wannan shine adalci kuma mu musulmi ba ma adalci don su zo neman auren yarmu ba ma ba su mu ko mun ce addinin mu ya halatta ba dole ba ka auri su in kana so in kuma zaka iya jawo ta ba kai za ta janye ba da ko wanda ya taba auren ta janye shi kuma ya koma can to saboda haka sai malamin ya ce masa eh abin da ya sa aka halatta mana mu mu auri 'ya'yanku saboda duk wanda ya auro nasara to zai girmama annabi isa da injila haka duk wanda ya auro ba yahudiya zai girmama annabi musa da attaura amma kai idan aka baka musulma ba za ka girmama mata ƙur'ani da annabi muhammadu ba to yadda mu muke girmama annabi isa da injila annabi musa da attaura annabi dauda da zabura to kai ma kai imani da annabi Muhammadu da Qur'ani sai mu ɗauki ‘yar mu baka sai ya shiru ya ce gaskiya wannan shine adalci tunda ku a addinin ku ba wanda ya zagi annabi Isa kafiri ne wanda ya zagi annabi Musa kafiri ne amma a addinin nasara wanda ya zagi annabi Muhammadu bai hukuncinsa to tunda su ba su a nasu addinin a cikin addinin su ba sa hukunta wanda ya zagi annabin mu wannan ya sa duk sanda ka ji rigima addini ta barke to su suke zagin addinin mu amma tun da aka fara rikicin addini a Najeriya ba a taɓa samun inda musulmi ya zagi annabi Isa ba ko ya zagi annabi Musa ba domin in musulmi ya zagi annabi Isa ba ma sai kirista sun zo mu za mu gama musu da shi saboda mun fi su imani da annabi Isa to su da yake ba girmama annabi Muhammadu da Qur'ani a cikin addinin su shi yasa sai ka ji waccan ta taka Qur'ani wancan ya katsa kashi da Qur'ani wancan yayi kaza wa Qur'ani wancan yayi fasta ya ce annabi ne wancan yayi ka to shi yasa rikici yake barkewa amma da za su girmama mana annabi Muhammadu da Qur'ani yadda muke girmama annabi Isa da Injila annabi Musa da Attaura da zaman lafiya yanzu ku duba girman da Allah ya ba annabi Nuhu sai da Allah ya ambaci sunan annabi Nuhu a cikin Alƙur'ani sau arba'in da uku a cikin surori ashirin da takwas ya ambaci annabi Ibrahim sau sittin da tara a cikin Alƙur'ani a cikin surori ashirin da biyar ya ambaci annabi Musa a cikin Alƙur'ani sau ɗari da talatin da shida a cikin surori talatin da hudu ya ambaci isa ita kanta maryam an ambace ta so talatin da hudu a cikin alkur'ani isa an ambace shi sau ashirin da biyar almasihu an ambace shi sau goma sha ɗaya ibnu maryam kuma an kira shi sau ashirin da hudu wa ataina isa bana maryam albayyinati wa ataina isa bana maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus a cikin bakara aya ta 87 wa ataina isa mana maryam albayyinatu wa ayyadnahu bi ruhil qudus a cikin bakara aya ta 253 ismuhu almasih ibn maryam wa qawlihim inna qatalna almasiha isa ibn maryam rasul rasulullah innama Masihu, isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa Masihu masih maryam qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada me an yi al Masiha bana maryam wa ummuhu wa man fil jami'a wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryama musaddiqan lima bayna yadayhi laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل ala lisani dauda wa isa bani maryam qala allah ya isa bani maryam zkur ni'mati alaika. ya isa bani maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala isa bani maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama وإذ قال الله يا عيسى بن wa أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اتخذوا أحبارهم wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha bana maryam zalika isa ibn maryam qawl al haqq allazi fihi kama ƙala isa ibn maryam lil hawariyin to duk wannan an nuna mana matsayin annabawan nan duka a cikin Alƙur'ani masu daraja ne annabi yace ku yi musu salati yadda kuke mun salati Liyas alas sadiqina don Allah ya tambayi masu gaskiya an a kan gaskiyarsu kai kanka mai gaskiya yau yawma yanfa'u sadiqina sidquhum ranar da gaskiya za ta amfani mai su ita wa a'adda kuma Allah ya yi tanadin azaban alima azaba mai tsananin raɗaɗi, lil kafirina ga waɗanda suka kafurce wa Allah na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة دكوكي إيماني أصولا وفروعا إيماني ينادى أصل shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi yana da furu al'imanu bid'un wa shu'uba a a'laha ƙaunu la ilaha illallah, wa adnaha imaqatul adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-imani al-imanu khamsu nunat lil imani khamsu nunat qawlun bil lisani amalun bil arkani واعتقاد في الجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان to Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ya harfu ni da mabanin ala sukuni la mahalla lahu min al iram. ayyu munada mabanin alas dhammi fi mahalli raf'in ha kalimatu tanbih mabanin ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab yadullu ala tanbih alladhina ismu mawsul badalun min ayyu mabanin ala al fi mahalli raf'in amanu jumla fi'liya min al fi'l wal fa'il la mahalla lahu min al i'rab silatul mausul ya ku waɗanda kuka yi imani ufkuru ku ambaci ni'imata ko ku tuna ni'imata lahi, ni'iman Allah alaikum a kanku. Allah ya muku wata ni'ima khassa akwai an-ni'matul amma al-mutlaqa akwai kuma an-ni'matul khassa akwai mutlaqin ni'ima akwai an-ni'matul kamila mutlaqil ni'ima shine aslun ni'ima kowan mu a cikin ni'iman Allah yake rayuwa da kafiri da musulmi don samar da kai ni'ima ne baka iskar shaka ni'ima ne baka ruwan sha ni'ima ne baka abincin ci ni'ima ne baka tufafin sawa ni'ima ne baka ƙasar takawa ni'ima ne gidan kwana ni'ima ne aure shi yasa ni'ima din malamai suka kasa ta kashi takwas uku da kafiri da musulmi sun biyar da kafiri da musulmi sun yi tarayya samar da kai daga babu da kafiri da musulmi kun yi tarayya mayar da kai mutum da kafiri da musulmi kun yi tarayya baka lafiya kafiri ma ana ba shi lafiya ana ba wa musulmi lafiya na hudu baka 'ya'ya ko dukiya ana ba kafiri ana ba musulmi mulki a duniya ana ba kafiri ana ba musulmi to abinda musulmi yake banta da shi musulunci ita ce ni'ima ta farko bin manzan Allah sunna kenan shiga aljanna wannan ni'ima ce khassa ga musulmi to shine wannan wata ni'ima ce khassatul khassa lokacin da ta faru a wani yanayi Allah ya ce ku ambata uzkuru ku ambata ko ku tuna fi'il amr ne majzum alamatu jazmi hasfun nun li'annahu min al-amthilati al-khamsa والواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل نعمة مفعول به وهو مضاف واسم الجلالة مضاف عليه على التعظيم عليكم كتنا نعمة الله يللي كد إتا إذ جاءتكم جنود lokacin da wata bataliyar yaƙi ta zo muku fa'arsanna alaihim rihan Allah ce sai na aika musu da iska da guguwa wa junudan na aika musu da bataliya ta mala'iku lam tarauha wanda ku ba kwa ganin mala'ikun wa kana Allahu Allah ya tabbata mun ce kana anan maslubatu zaman ce bima amaluna da abin da kuke aikatawa na kare kanku basira yana gani ko ta ƙira'an wa kana Allahu bima ya'maluna abin da suke aikatawa na yakin ku Allah yana gani ku kuma abin da kuke aikatawa na kare kanku Allah yana gani abin da ya faru an yi yakin gwalalo a shekara biyar bayan hijira a cikin watan shawwal kamar yadda ya zo a cikin asiratun nabawiyya a sahiha fi dau'il masadir asliya shafi na 443 malam waƙidi ya ce a cikin watan zulƙida ranar talata takwas ga watan shi zulqa'ida shekara ta biyar kamar yadda ya zo a cikin magazi nasa juz'i na biyu shafi na arba'in malam ibnu sa'ad yace an yi wannan yaƙin ranar laraba a cikin watan zulqa'ida shekara ta biyar daga hijira kamar da yazo a cikin tabaqatu ibnu sa'ad juz'i na biyu shafi na 65 zuwa na 73 malam zuhuri da imamu malik bin anas da ainihin malam musa bin uqubatu sun ce a cikin shekara ta hudu aka yi wannan yaƙi masu wannan ra'ayi suna lissafawa ne daga shekara daga watan al-muharram suke fara lissafi kamar da yazo a cikin al-bidaya wa nihaya na ibnu kasir juz'i na shafi na 105 malam ibnu hazmin ya ce wannan yaki ya faru a shekara ta hudu bayan hijira a cikin littafin sa jawami'us sira shafi na 185 malam bai haƙi da malam ibnu hajar asqalani sun ce ibnu umar lokacin da aka yi yakin badar yana shekara goma sha uku ko sha biyu lokacin da aka yakin uhud yana shekara sha hudu annabi ya mai da shi gida don haka lokacin da aka yakin wato ahzab yakin gwalalo yana dan shekara goma sha biyar shi sa annabi ya bada dama aka fita da shi wannan nana a cikin fatihil ilbari juz'i na uku shafi na ɗari uku da casa'in da shida malam ibnu qayyim a cikin littafinsa qayyim zadul ma'ad juz'i na biyu shafi na 288 yace magana mai inganci shine yakin ya faru ne a cikin watan Shawwal shekara ta biyar bayan hijira bayan shekara biyu da yakin Uhud kamar da yazo a cikin asiratun nabawiyya ardun waqa'i wa tahlil na doktor as dalilin yin wannan yaki bayan Yahudawan Banu Nadir akwai Yahuda da Annabi ya tara a Madina kashi kashi har kashi uku akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza, akwai banu qainuqa'a akwai kuma maguzawa akwai musulmi sai aka rubuta yarjejeniyar zaman lafiya da waɗannan ɓangarorin duka akan ba za su taimakawa wani daga waje ya afkawa musulmi ba musulmi ma ba za su taimaka wani ya afka musu ba ba za su cuce mu ba ba za mu cuce su ba ba za mu ba da dama a cuce su ba ba za su ba da dama a cuce mu ba yarjejeniya ce doguwa a cikin asiratin nabawiya as-sahiha ta Akaramu Akramu Ziyaul Umari cikin mujalladi na ɗaya ƙarshensa ya kawo wannan takarda doguwa da aka rubuta ta yarjejeniyar zaman Madina tsakanin musulmi da waɗannan ɓangarori amma da yake Yahudawa Yahudawa ne sun Yahudantu ba su bari wannan yarjejeniya ta ci gaba ba banu kainuka suka fara warwarewa aka kore su sai banu nabir su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gurin su akan wata tattaunawa sai suka ga dama ta samu suka ce ma wani ya hausa mai turowa manzon Allah dutse akai kai mutu sai Allah yawa annabi wahayi ya gaya masa sai annabi ya tashi ya koma gida sahabbai suka ce ya ka tashi ya rasulullahi ce Allah ya mun wahayi ga abin da suka shirya za su yi mun don haka sun warware alkawari mu yi damara a je a yake su ne aka saukar da suratul hashar bayani yana nan a can to waɗannan ɗin da aka tsare su suka rasa hanyar fita suka nemi ai sulhu suka fita daga gidajensu Allah ya ce na buyutahum bi aidihim wa aidin mu'minin fa atabiru ya ulil amsa da aka kore su sai suka koma Khaibar suka zauna sai suka dinga shirya kutungwila da zagon ƙasa da maƙarƙashiya. wacce za ta tumbuke ta rushe gwamnatin musulunci da ke da hedikwata a madina sai suka aika wa kafiran maka da wakilai mutum biyar akwai sallamu bin abil huqaiq akwai huyayyu bin akhtab akwai kinanatu bin rabi bin abil huqaiq akwai huzatu bin qaisul wa'ili akwai abu ammar waɗannan duk yahudawa ne katafaren yahudawa ne aka tura su suka je suka sami kafiran maka suka ce musu ku shirya za mu ba ku kuɗi ku yaƙi annabi duk kuɗin da kuke so ku je ku tumɓuke madina ku mai da ita toka sai huda suka ce to ai ko an sauka muku da littafi an aiko muku manzo da mu abin da muke na bautan gunki 360 a ka'aba da abin da annabi ya ce a bautawa Allah a bishi wanne ne gaskiya dan kin Allah sai huda suka ce ku ne akan gaskiya ku masu bautan gumaka kun wanda ya zo da musulunci gaskiya so sai huda suka ji kafiran maka suka ji daɗi suka haɗo rindina ma kekiya mutum dubu hudu daga ƙwaraishu suka samu banu gaɗifan su kuma suka shirya rindinan mutum dubu shida suka haɗa ma kekiyar rindina mutum dubu goma suka tunkaro madina kafin su iso allah ta'ala yawa manzan allah wahayi ya gaya masa ga shirye-shiryen da ake na kawo wa madina hari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sahabbai ai shawara me kuke ganin za a yi sai ɗaya daga cikin sahabbai salmanul farisi yace ya rasulallah mu muna da wata dabara a ƙasar mu ta farisa idan yaƙi ya zo mana bamu shirya ba to sai mu gina ƙaton yaƙi rami tsakaninmu da maƙiyan namu wanda zai tare mana su ba za su iya haurowa ba za mu iya haurawa ba sai a ta harbe beniya tsakanin ramin har kowa ya gaji a watsi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki wannan shawara to sai aka duba madina ta ina ya kamata a yi wannan rami akwai wani guri da ake kira zubabu zuwa mazadu sai annabi sallallahu alaihi ya ga ta nan arewacin madina ta nan ne ake da kofar da za a iya shigowa amma kudanci da gabashi da yammaci da kudu maso yamma duk akwai duwatsu da gonaki da suka kare yadda doki ko raƙumi ko alfadari ko jaki ba zai iya kutsawa ya shigo cikin madina ba to can gurin da yake a buɗe ta ɓangaren arewa daga wannan guri da ake kira dutsen sal'u zuwa wani guri da ake kira saniyatul wada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da wannan shawara ta salmanu ya ce wa sahabbai kowa ya ɗauko abin da ya mallaka magirbi ne diga ce teburi ne manjagara ne a zo a wannan ramin aka fito annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya shiga cikin ma'aikata ana yin wannan aikin da shi in an zo kan dutse wanda ba za a iya fasawa ba sai a cewa annabi bismillah idan ya daga diga ya kabbara da ya daki dutsen sai ya zama gari kawai da haka suka gina wani katon rami wanda malamai suka ce tsawon ramin zira'i dubu biyar faɗinsa zira'i tara suna yi suna cewa Allahumma laula anta daina, wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina nahnu allazina bay'u muhammada alal jihadi ma baqina abada suna karanta wannan ana aiki sai da aka kwana uku ba a ci abinci ba saboda yunwa sai da ta kai mutum zai sa dutse ya daure a cikinsa saboda ya samu sauki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira yana faɗan wannan su musulmi duka a wannan guri su dubu uku ne kuma manzo Allah ya ware mutum ɗari biyar daga ciki ɗari uku suna ƙarƙashin jagorancin zaidu bin harisa aka ce su zai su tsare bayan madina sannan aka ware kuma ɗari biyu ƙarƙashin salamatu bin aslam al-ausi aka ce shi kuma ya je tsare baya ana cikin wannan zama ɗin sai aka ji labari yahudawan ƙuraiza wanda su kaɗai suka yi ragowa a madina da suka ji labari cewa an kawo wa musulmi hari sai shugabansu wanda ake kira ka'ab wani mutum ya zo ya same shi ka'ab bin sa'ad al-qarazi sunansa akwai na ana kiransa huyayyu bin akhtab sai zo ya same shi ya ce shi shine shugaban kabilar banu nadir sai ce kaga alkawarin nan da kuka yi na zaman lafiya da annabi ka warware domin mun zo da rinduna a bayan gari dubu goma za mu ragargaza madina tun da kai kana bayan sa in ka warware alkawari za mu samu kofa kai sai ka yaƙo shi ta baya mu sai mu yaƙe shi ta gaba sai ka bin sa'ad al-qarazi ba yahude ne yace in ba na son saba alkawari ce me alkawari ai mun gama da shi ba abin da zai faru ya dinga masa bayanai har ya shawo kansa ya yadda ya warware alkawari annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rami ya kare kafiran maka ta nan sai ji labari baya ta barki nan da nan sai kira sa'ad bin mu'az shine shugaban kabilan ausu daga cikin ansar ya kira sa'ad bin ubada shine eh, shugaban kabilan khazraj daga ɓangaren ansar Ya ce wace shawara kuke gani ga waɗancan da suke bayan mu sun warware alkawari za su yaƙo mu ta baya sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ga mu sulhu da su mu ba su dabinan Madina akan kada su taimaka waɗannan akan mu sai Sa'ad bin Ma'az ya ce ya Rasulullah mu shawaran mu shine a yaƙi har mutu wallahi ba za mu yadda mu saki komai namu na Madina ba mu yaƙi na gaban mu yaƙi na bayan ka roƙa mana kawai Allah ya ba mu nasara amma ba ja da baya so da haka aka ci gaba da fafata su kansu waɗancan bataliya da ta zo dubu goma da suka ga ramin sai da suka yi mamaki sun san wannan a ƙasashen laraba babu wannan dabarar suka tsaya a bayan ramin ana ta harbe harbebeniya ga tsananin sanyi ga tsananin tsoro ga tashin hankali ga musifa kafirai suka ta gunguni gashi ya jawo mana yaki gashi bai shirya ba gashi an yi rami gashi mun shiga uku ga muna jin yunwa mu gidajen mu a buɗe suke mu za mu gudu bana zaman lafiya ya ka tashin hankali baya son a zauna lafiya suka dinga surutai da zage-zage Allah ta'ala diya tona asirin su za ku ji a cikin wannan sura wata ruwaya ta nuna wasu yi kokarin haurowa ta wannan rami su biyar musulmi suka gama da su kuma abin da aka iyakance duka an yi kwana ashirin da hudu ko kwana ashirin ko wata ɗaya ana fafatawa a tsallaken wannan rami ba su tsallako ba a tsallaka ba amma fa an shiga tashin hankalin da ba taba ganin irinsa ba nan ne Allah ya tantance masu imanin gaskiya aka ware 'yan jabu waɗanda suke in sun ga bala'i ya faɗa musulunci sai su tarwatsi akwai kissa da ake kawa tona ayin bin mas'udil gadfani cewa ya yi amfani da wata dabara ya nuna ya musulunta a boye ya je ya samu waɗannan ya samu waɗancan ya ɓata tsakaninsu wannan kissa bata inganta ba wanda ya kata ibn hisham a cikin asiratin nabawiya juz'i na biyu shafi na 129 zuwa 230 haka nan malam waƙidi ya ka a cikin magazi juz'i na biyu shafi na 181 182 haka albidaya wani haya na ibnu kasir juz'i na hudu shafi na 113 duk sun kawo wannan kissa bata inganta ba kissar da ta inganta ita ce kissar huzaifa wanda ana cikin wannan yaƙi aka harbi sa'ar bin ma'az aka tsinka masa wata jijiya da take tsakanin hannu wanda jini ke kewayawa a kanta in ta tsinke jini baya tsayawa ana kiranta akhila aka tsinka masa ita jini yake tsayawa sai annabi yasa aka ɗauke shi aka ƙulla gurin aka kai shi masallaci aka ajiye saboda haka sai ya ce wa sahabbai a cikin ku ga tsananin sanyi ga bala'in tsoro yace wa zai tashi ya je ya ganin mun wannan iskar da ake da guguwa da tsananin sanyi me yake faruwa a bangaren su wallahi ba wanda ya motsa a cikin sahabbai sur bala'in tsoro da aka shiga na tashin hankali sai annabi ya ce ina huzaifa tashi huzaifa ka je ka ga me ake yace to tunda annabi ya kama sunana da tsoron ya ce kamar ina tafiya akan garwashin wuta amma tunda annabi ya sani dole na tafi Ice na je na kutsa cikin rindinar sai dai da zan tafi ya ce min kakkai komai kawai labari nake so yace sai da muka ido hudu da Abu Sufyan ba a gane ni ba ice da ba dan annabi ya ce kan ne koyo ba da sai na harbe shi da kibiya na kashe shi ije ya same su duk gabansu ya faɗi gashi kansu ya rarrabu su shawa abin da ya kawo su su ɗau fansan abin da aka yi musu a badar kuma su ƙarasa nasarar da suke ga sun a uhud su kuma sauran ƙabilun laraba so suke afka madina da yaƙi a samu ganima a raba a basu su kuma yahudawa so suke su ɗauki fansan koransu da aka yi musu kuma gashi duk bukata bata biya ba har an samu kwana ashirin da hudu ko wata guda ana zaune a wannan guri sai kuma Allah ya aiko iska ta dinga kakkarya tanti tanti sai suka ji tsoro nan da nan kowa sai ce kai kafa mai naci ban baki ba kafin gari ya waye Huzaifa ya je ga duk abin da suke an ce a gurin nema ana zaune ana mitin Huzaifa yana zaune sai aka ce kowa ya kalli na kusa da shi ko wani jami'in tsaro ya shigo ta wani bangare kowa ya ga waye a kusa da shi sai Huzaifa ya mu zai ce na kusa da shi kai waye kai sai ni ne wane yace daga ina da kaza wace kabila to na dauka security ne to shi yasa ake so musulmi ya zama wayayye din da ka shiga kakka rude ka zama wayayye Ka ga da wani ne sai rude fara makyarkyata har a kama shi amma da ya sauri ya jefa wancan tambaya kaga shi bai da ikon ya jeho tasa tunda shi ya sha da kyar to annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a a daren yace Allahumma munzilal kitabi sari'al hisabi haziman ahzabi ahzimhum wansurna alaihim Allahumma zalzilil arda tahta aqdamihim Allah ta'ala ya amshi wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fatattaka su shi yasa Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan Allah ya aika musu da wata guguwa wa junudan ya aiko mala'iku bataliya lam tarauha wacce ba kwa ganinta wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana ganin abin da kuke aikatawa na kare kanku in an karanta shi da ta wa kana Allahu bima ya'maluna basira Allah yana ganin abin da suke na yaƙi da kun an karanta shi da ya na'am إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله والذين في قلوبهم قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا الله تعالى إذ ka ambata musu ja'ukum yayin da suka zo muku min fauƙikum ta sama ta can arewacin Madina kenan wa min asfala minkum suka zo muku kuma ta ƙasan ku shine ta can ɓangaren wato dutsen sar'udin kenan wa iz kuma ka ambata ko ku tuna yayin da zagatul absaru wato idanuwa suka karkace suka zazzage suka zizuru zuru tashin hankali ya zo malat wa adalat wa balagatul qulubul hanajira su kuwa zukata har sun iso makoshi sun zo makogwaro wato an kusa ta kusa fita kenan alhanjaratu shine wannan kullutin da ke wuyan mutum don aka ce Ah, shi kuma alhanjaratu shine jawful hulqum din cikin shi ake kira jawf din nasa to kaga ta kusa fita kenan saboda tsoro an ce wai zuciya ta taso ma'ana tsoro ake sufanta. ai ba zuciya ta taso ta zo nan ba ana nufin tsoro ya cika ku har ta kai kuna nema kamar za ku fashe dan tsoro Wata hununa billahi dhununa kuna yin zato ga Allah zato iri iri su muminai suna zaton nasara munafukai suna zaton ba za a samu nasara ba hunalika a wannan guri in an ce hunanan hunaka can hunalika can can wa bi huna ha huna ashir ila danil makani wa bihil kafasila fil bu'd au bi sammafu au hanna au bi hunalikan tikan au hinna in balarabe yace maka huna nan kenan in yace hunaka can hunalika can to Allah yace a can aka jarabci muminai wa zulzilu aka yi girgiza girzalan shadida girgiza mai tsanani Allah ya ce da ma am an an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu an girgiza na baya hatta ya qula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah haka ji annabi yana yaushe nasara Allah take yi ina take ne ne to Allah ya kuma an girgiza ku a nan girgizawa wa iz kuma ku tuna ko ka ambata yayin da yaqulul munafiquna munafiqai iz an ce zarfun ne limama zaminar zaman tana nuna zamanin da ya wuce shi sa a ce lokacin da kama ana tunawa ne ka ambata yayin da yaqulul munafiquna munafiqai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da wanda akwai ciwon munafunci da kafirci a zukatansu suna cewa ma adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa ba su mana alkawarin komai ba sai rudi yana za a ci nasara kuma gashi yana rami kuma a wajen ramin ma ujizar annabi ta bayyana har guda uku gashi ya faffasa dutse mai kwari ya mai da shi gari sannan Jabir ya ga yunwa ta yi yunwa sai dan abincin da ya san ba zai ishi kowa ba ku duba kauna annabi sai kira yaro ya ce je ka ka raɗawa annabi a kunne ka ce akwai abinci a gidana zai ishe shi shi ya zara jiki ya zo ya ci mu mu kwana da yunwa da aka gaya wa annabi sai annabi ya ce jama'a duk ku zo mu je gidan jabir cin abinci so da aka yi ɗauki mutum dubu jabir ya ga an doso gidansa da mutum dubu shi kuma ya sa abincinsa ba zai ishi mutum biyar ba ya ce wa ɗan saƙon wai mai kace ne ce shi na ce ya zo shi kuma ya kwaso su ya ce to tun da shi ya kwaso su akwai abin da zai faru ya ce ka a sauke tukunyar ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a a cikin tukunyar ya ce a kawo farantai aka dinga fito da abinci aka dinga fito da abinci daga wannan tukunya har wata mata tana cewa bu mu shina ba bayan an gama ɗiban ne abincin ya fi yawa ko kafin a gama ɗiba ko kafin a fara ɗiba sannan kuma a cikin wannan gurin da yake gaya mu ammar ya ce waɗanda za su kashe ka su ne jama'a waɗanda suke marasa kirki waɗanda su bisi daidai ba ta ƙatulu ka fi'atun bagiya yake gaya masa kuma a nan ne yake cewa ko shina ku musulmi kun ga muna yin kariya don mu kare kanmu to Allah zai ba mu nasara a wannan yaki hatta can khaibara din ma Allah zai ba mu nasara sai munafukai fi kun kunji fa yana yaki wai yana rami dan ya kara kansa kuma yana cewa wai ya ci nasara <laughs> munafiki kenan shi yasa suka dinga cewa ba abin da Allah ya mana alkawari da sa face yaudaran mu akai kawai an ce za a ba mu nasara kuma gashi mun zo mu samu nasarar ba wa kuma ka sake ambatawa saboda abin ya wuce an yi shi ne dan musulmi su dau darasi yanzu qala ta'ifatun minhum wasu daga cikin munafikai da masu ciwon zuciya suke cewa ya ahla yasriba yasriba shine tsohon sunan madina a tsohon alkawari amma a samu alkawari sunanta almadinatul munawwara da can ana kiranta yasriba suka ce ya ku mutanen yasriba la muqama lakum in ka karanta shi da fat bi dammil mim min aqama yuqimu muqam ba ku da gurin zama in ka karanta shi bi fathil mimi ba ku da matsayi la muqama lakum ba gurin zama a gare ku ba ku da matsayi farji'u da haka ku koma gida kar ku bari a kashe ku anan wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya wasu shashi fariƙun wani shashi yasta'zinu annabiya suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallama minhum daga cikin su yaquluna suna cewa inna buyutana lalle gidajen mu auratun a fili take bamu rufe ba za a iya kawo mana hari ta nan a kashe mu ko barayi su je su yi mana fata Allah ya ce wa ma hiya bi auratin gidajensu ba a buɗe take ba in yuriduna ai ma yuriduna in anan fassarar ta ma ai ma yuriduna ba abin da suke nufi illa firaran face su cika wandansu da iska so suke su gudu kawai sun ga wuta ta yi wuta za su gudu na'am ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها da za a shigo musu madina ta shashanninta su ga ainihin bataliyar kafiran sun faɗo tsakiyar madina a kansu sun masu ilul fitinata sannan aka tambaye su ku zama mushrikai ko ku koma kafirci la'atauha da sun je wa kafirci la'atauha da sun ba da kafircin da ake so so da tsaban tsoratan da suka yi da waccan bataliyar da Allah zai ba wa kafiran nasara su kutso cikin madina su zo su ga an kama sahabbai ana kakkashe su a ce to ku me rage muku ko ku shiga kafirci ko kuma mu kashe ku Allah ya ce za su shiga kafirci to dama ba muminan gaskiya bane wa ma talabbathu biha kuma Allah ta'ala ya ce ba za su dade a cikin a cikin wannan kafircin ba illa yasiran sai dan kadan musulmi za su yi nasara akan su su kashe su ko ma talabbathu biha ba za su dade a cikin wannan madinar ba illa asira sai dan kankanin lokaci Allah zai ɗanɗana musu azaba walaqad kanu Allah ce tabbas sun kasance ahadullaha sun wa Allah alkawari min qabalu kafin a zo wajen yaƙi sun wa Allah alkawari la yuwalluna adbara ba za su ba baya ba in an zo karan bataliya da karan batta sun ce ba za mu gudu ba wa kana ahdullahi shi kuma alkawarin Allah ya kasance mas'ulan abin tambaya in kai alkawari ka cewa Allah ba za ka gudu ba to kakka gudu dan ba a gane muminin gaskiya sai bala'i ya zo ana zaman lafiya kowa sai ce na Allah ne amma in bala'i ya zo sai ga saura yan kaɗan ƙul ka gaya musu lan yanfa'akumul firaru gudu fa ba zai amfane ku ba in fararto in kun gudu minal mauti daga mutuwa Allah in arada bikum إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله يقول كجاء مسياك محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يعصمكم من الله wane ne shi wanda ya isa ya tsare ku daga azabar Allah in arada bikum su'an idan Allah ta'ala yayi nufin mummuna ya same ku <laughs> yo makaman Allah ayyawa yawa gare su wallahi junudu samatul ard kaga iskar da kake shaka an Allah ya ce ka ta shiga hancin ka tsayawa za ta in Allah ya ce kakka tsugunna kai bayan gida ko ya ce mutu ta hanyar abin da kake ci ma sai Allah ya kashe ka to saboda haka ba komai in mutum Allah ya nufin sa, da mummuna abu ba mai iya tsare shi aw arada bikum rahmatan ko Allah ya nufin rahama da ku waye isa ya hana rahama Allah ta shafe ku wala yajiduna to tunda sun gudu sun ba addini ba sa samu lahum a gare su min dunillahi ba Allah ba waliyan wani masoyi da zai taimaka musu wala nasiran ko mai taimako da zai tsare su daga azaban Allah na'am قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله ta'ala وتعالى قد يعلم الله تبس Allah yana sanada almu'awwiqina masu sanyiya wa mutane gwiwa in ka tashi za ka yi aikin alheri su tsorata ka in za ka yi sharri su ziga ka almu'awwiqina kenan at-ta'wiq wal mu'awwiqu al musabbitu wanda ke hana ka aikin alheri ta ƙulu aƙani fulanun wa ataqani wa awqani idza mana aka anil wajhi allazi turiduhu idan mutum ya hana ka fuskantar inda zaka sai ka ce aqani uququl walidain a daga nan saɓa musu ko da kin musu biyayya to Allah ya ce Allah yana sani shi yasa kad a harshen larabci tana daukan ma'ana biyar takan zo litta haqiq ko litta qarib ko litta waqi'i ko littakalil ko littakthir amma in ta zo litta ta takan shiga mazi da mudari shi za ku ga anan fi'ilin da ke gabanta wanda ta tuso a gaba fi'ilun ne mudari'un marfu'un bizamma kad tabbas ya'lamu Allah Allah yana sanada al mu'awqina waɗanda suke sanya yawo mutane guyuwa minkum daga cikin ku wal qa'ilina kuma Allah yana sanada masu cewa li ikhwanihim ga 'yan uwansu halumma ilaina ku gudo zuwa gare mu ku gudo na ku gudo daga wajen yaki wala ya atunal ba'sa Allah ce ba sa zuwa kwami illa qalilan sai kadan dan su samu ganima in sun ga akwai alaman nasara sai su zuwa ƙarshe a raba ganima da su sun ga ba alaman nasara sai su gudu ashhatan alaikum suna masu yi muku rowa masu yi muku rowa malam zajjaj yace mansubun ne alal hal bi ma'ana ashhatan ala halata kaunihim ashhatan alaikum ay la ya'tuna al harba ba sa zuwa yaki illa ta'ziran wa bukhlan alaikum sai dan hanzari da rowa akan ku wal mufassirin fi ma shahu bihi arba'atu aqwali abinda suka yi rowan da shi an yi kauli hudu akai kai ashhatun bil khairi sun ki ko suna muku rowan alkhairi kamar da malam mujahid ya fassara ko bin nafaqati fi sabilillahi azza wa jalla ko bil ganimati arwaito daga malan qatada ko bil zafari wal ganimati da cin nasara da samun ganima ko bil qitali ma'akum ba sa son su yaki tare da ku shine ashhatan alaikum suna muku rowa fa idza jaa al khawf Allah yace idan tsoro da fargaba da faduwar gaba yazo zo ra'aitahum zaka ga munafiqai yanzuruna ilaika suna zazzare maka ido suna kallon ka ta duru a ayunuhum idanuwansu tana jujjuyawa ta gwaggwale ta zazzage kallazi yugusha alaihi min al-mauti. kamar wanda aka lullube shi da mutuwa kaga aka zo aka danki mutum ana fincikar ransa ana ga idansa yayi kulukulu ya zazzaro fa idza zahaba Allah ta'ala yace ce idan tsoro kuma ya tafi salaqukum sai su dinga zaginku suna cin mutuncinku suna sukar sukarku bi alsinatin da harshen harshensu harasansu hidadin masu tsananin kaifi a shahatan alal khairi masu ainihin tsananin rowa akan alkhairi ula'ika irin masu waɗannan sifa ɗin lam yu'minu da ma ba su imani ba shi sa aka lam aka sa lam harfu nafayin wa jazmin wa qalbin can da ma can ba su imani ba fa ahbata Allahu a'malahum sai Allah ya tarwatsa aikin su gaba daya sun mutu kafirai ba su da aiki a lahira wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa kana zalika ala Allah yasira ruguje aikin kafiri ko dama mai sauki ne a wajen Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura na'am يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا Allah Ta'ala ce ya قليلا الله تعالى يحسبون الأحزاب كو wata ƙira'a, domin hasiba yana cikin af'al ɗin da ake kiransu mai fuska biyu kowane yare suna da lafazin da me da fuska biyu kamar gaya ne a hausa ana cewa gayan tuwo gayan fura gaya yaro ya fito gayansa gayan burodi a gani gayan koko gayan kunu ko kalman sha Ba zawarar kalma ce ana cewa ya sha duka ya sha kuka ya sha wahala ya sha ya yi mai kenan wai ya sha ya gudu kenan to shi ma hasiba ana cewa hasiba a ce ya hasabu ko ya hasibu Allah ce ya hasabuna suna zaton al'ahazaba cewa wannan bataliya ɗin lam ya bayan Allah ya kori bataliyan su har yanzu tsoro da makyarkyata da faɗuwar gaba da razani da tsorata ya sa suna ga kamar ma rundunar bata tafi ba wa in ya atil ahzabu Allah ce idan rundunar ma ta dawo ta kafirai ya waddu za su yi fatan lau annahum baduna fil a'rabi ina ma suna can ƙauye a zaune suna jin labarin me ke faruwa a birni yas'aluna suna tambayan an anba'ikum bisa labarin ku me ke faruwa a Madina ne tsakanin mutanen da mutanen walau kanu fikum Allah ce da ma sun kasance a cikin ku ma qatalu da ba za su yaƙi ba illa ƙalilan sai ɗan kaɗan don su nuna cewa suna tare da ku illa ramyan bil hijarati ko kuma illa riya'an min ghairi ihtisabin na'am لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله سبحانه وتعالى لقد اللام هنا لام القسم قد حرف تحقيق an haɗa tabbas da lalle da dahir ka ce tabbas lalle dahir haƙiƙa kana lakum ya tabbata a gare ku uswatun kyakkyawan misali fi rasulillah a cikin rayuwar manzan Allah ku kalli manzan Allah qudwatun salihatu wal ma'ana laqad kana lakum bihi da wuƙita daitun bihi fi sabr ma'ahu ku yi haƙuri irin na annabi mana kama sabara yawma uhudin kama yadda annabi ya haƙuri yaƙin uhud hatta kusirat ruba'iyatuhu haka karya haƙorinsa ɗaya wa shujja jabinuhu aka fasa goshinsa wa ƙutila ammuhu aka datsa hamza gida arba'in gunduwa gunduwa har yazo ba mai gane wannan gawa Hamza ce sai wata ta gane shi ta dan sa da ma ƴar uwarsa Safiya ta zo annabi ta ka a kyale ta ta ganshi saboda yadda aka yi ma gunduwa gunduwa a Uhud Hamza wasu na cewa ma gunduwa saba'in aka yi mar aka musala shi to Allah ya ce ya ishe ku a rage karan abin nan ya ishe ku kyakkyawan misali a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uswatun hasanatu kyakkyawan misali shine manzon Allah komai nasa daidai ne sallallahu alaihi wa sallama aqidarsa ibadarsa mu'amalarsa rayuwarsa zamansa da masoya zamansa da makiya aurensa aurenwarsa siyansa siyarwarsa haihuwar da aka yi masa haihuwar duk komai na manzan Allah kai koyi da shi za ka samu alkhairin duniya ka samu alkhairin rahira ga baki daya shine Allah ta'ala ya ce uswatun hasanatun ya tabbata gare ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama liman kana yarju Allah amma ga wanda ya kasance yana jin tsoron Allah dan raja takan zo da ma'ana biyu ko kwaɗayi ko kuma tsoro man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah ga wanda yake ƙaunar Allah wal yawmal akhira kuma yake ƙaunar lanan lahira wa zakara Allah kuma ya ambaci Allah kafiran da yawa ambaton Allah da yawa shine ka shigar da shi cikin rayuwarka shiga gida akwai zikirinsa fitowa akwai zikirinsa kwanciya akwai zikirinta tashi akwai zikirinta ci da sha akwai zikirinsa shiga ban daki akwai zikirinsa fitowa akwai zikirinsa in kaga abin tsoro akwai zikiri in kaga abin da kake so akwai zikiri in kayi asara akwai zikirin in ka ci riba akwai zikirin in ka ji tsoron wani zai cuce ka akwai zikirin da zaka taimasa masa shi kenan sai Allah ya raba ka da shi duk yana nan a cikin hisnul muslim saboda haka waɗanda suke da wannan suna da kyakkyawan misali walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba lokacin da muminai suka ga bataliyan nan ta dubu goma daga banu kadufana da quraishi da yahudawa qalu suka ce hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wannan shine abinda Allah ya mana alkawari manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mana alkawari za mu haɗu da su wa sadaqallahu kuma Allah yayi gaskiya wa rasuluhu manzon Allah ma yayi gaskiya wa ma zadahum babu abinda wannan bataliya ta ƙara musu ko wai su ji tsoro ko su firgita ko su kadu ko gaban su ya faɗi ko su yi makyarkyata Allah ya ce a'a ba abinda ya ƙara musu illa imanan sai ƙarin imani wa tasliman da kuma miƙa wuya to nan za mu kwana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم alaikum wa rahmatullah Allah Allah saka da alheri ah, ana sanar da yana cewa mace ce tana cewa ita ne duk lokacin da matsala ya faru tsakaninta da mijinta sai ya rika ce mata ke in baki mai da hankali ba fa zan sake ki shine abin yake damunta ta ce a matsayin auren su to ai zan sake ki yana da bambanci da na sake ki lafazin ne biyu sai dai bai kamata ba aure fa babban abu ne bai kamata a dinga wasa da shi ba ƙara ki ce in biki kyauta ba fa zan miki faɗa ko zan miki wa'azi ko zan gaya wa iyayenki amma zan sake ki kamar kenan auren ita ya dama kai kana nuna bai dame ka ba kenan tana jin tsoron kakka sake ta sai ta zauna da kai wannan ba ka'ida ce mai kyau ba maganan auren zai mutu ko ba zai mutu ba a daina sa shi a cikin tattaunawan aure a dinga kawar da shi wannan shi yake kawo saurin saki sai ko mutum ya ce ya saki matarsa kuma yazo yana da dama ya zai a gyara so da haka da Allah a daina irin wannan ka san maganganu masu daɗi irin maganganun da ka gaya mata lokacin da ka je neman aurenta ai masu daɗi ne ba zan sake ki bane to irin su zaka dawo da su cikin memory ɗinka ka dinga amfani da su malam sami wannan tambaya yana cewa shi ya daɗe yana tuntubar mahaifinsa kan yana so ya aure sai mahaifin ya ce ba yanzu ba an anyi da shi ya ƙi yarda shine mahaifiyarsa ta ce bar garin mana tunda yana da sana'an da yake ya tafi wani gari Allah ya ba shi auren sai ya can to shine yace ko haka ya halatta a'a ai bai kamata a saba da mahaifi akan magana aure ba shi watakila mahaifin akwai abin da yake hango ma dan mahaifinka ba zai ma mugunta ba ba kuma zai kika ba ko ba zai kika da alheri ba amma watakila akwai yadda yake lissafa abubuwan kai baka kalla ba ita ma mahaifiyarka akwai abin da take hango ma kai ma akwai abin da kake hango wa kanka tutun da shawara ta zama haka kai ga abin da kake so ga abin da mafiyarka take so ga abin da babanka yake so abin da za ka yi ne, ka yi ƙoƙarin gamsar da mahaifin naka in bai gamsu ba to ka nemi sama da shi kamar babansa shi ma ko ƙanin babansa ko waye ko abokinsa cikin abokansa ka samu wani ka gaya masa cewa na bayanin za mu hana ku zama a nan tun da ba kwa kashe waya kuna damun mu kowa zai shigo wajen karatu ya kashe wayarsa amma kun bari waya tana ta mana ƙara to saboda haka wannan shine ya kamata yayi yi kokari ya samu abokin babansa ko dan uwansa ko mahaifinsa wanda zai kokarin gamsar da baban ko da za a yi ma ce shi fa ba zai sa ko kwabansa ba don watakila yana tunanin shi yana cikin watakila wani matsala ne tattalin arziki kuma in ka rikito auren kusan saba'in da biyar kansa zai yi ko kuma kallon da yake wa sana'ar ta ka kwarinta da jarinta da yawanta watakila ba za ta rike ka da matar ba karshe shi zaka zo ka jawo ba. so amma duk in waɗannan abubuwan suka zama ya gamsu to ina ga ka zauna a nan garin din ka gamsar da mahaifin ko ka samu wani malami ya je masa bayani ya kama ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna in mutum shi zai wa abu kansa a kyale shi yi. in ma rigima ce ya jawo kansa ya fi ce kawai Allah sama albarka ya baka ikon rikewa ya fi ya dinga jiya ma tsoro ko yana maka lissafin da ba daidai ba ta wani kuma yana tunanin ka bari kai kuɗi kai gidan kanka kai motar ka ka samu ƙwarin jari sai kai auren kada ka auro matar da watakila jarin nauyinsa ba zai ɗauke ku ku biyu ba nan da nan ka karye kuma a zo ana cewa ɗansa ya kasa rike aure ya saki ka san uba yana da dogon tunani fiye da ita uwa da ita uwa tausayi ta furin jayawa shi kuma uba tattalin arzikin yake kallo malam sai doyi amma malam akwai wani dan wani da yace yana da yar uwa ne ta kai wajen shekara biyu a shekara hudu tana kwance kuma ba wai jinya take ba amma ba ta iya yin tafiya shine yake so da Allah malam ya sa ta a cikin addu'a sai shawara addu'o'i to addu'a ta musamman ga dukkan waɗanda suka kawo kayayyakin taimako da hijabi da qur'anai da sauran kayayyaki da aka kawo akan a isar da su ga masu bukata muna roƙon Allah ta'ala abinda suka yi tawassali da shi na neman bukata Allah ta'ala ya biya musu dukkan bukatun sannan masu addu'an neman aure mace ta gari aiki admission fuskantar jarabawa muhalli haihuwa hadda qur'ani fahimtar sa yaya damuwa kuɓuta daga sharri bashi Allah ya biya dukkan bukatunsu na alkhairi akwai masu neman addu'a game da rashin lafiya iri daban-daban akwai masu neman addu'a Allah ya shiri ƴaƴansu akwai waɗansu ƴan uwansu suka ɓata tsawon lokaci Allah ya bayyana su akwai masu neman addu'a game da kasuwancin su Allah ya taimake su akwai masu taimakawa addini ta kowace hanya Allah ya taimake su da sauran bukatun al'umma na gari duka muna musu addu'a da fatan alheri Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ta'ala ya mana albarka a cikin kanmu da matanmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da kasuwancinmu da sana'anmu da rayuwarmu duka Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk